abubuwa da ban fi yafewa ko hakuri a kai ba wanne ya ci amana ta ko a mafarki kika bari wani ya ci amana ta turuke a sawan yake a sawan ya a sawan yake masu na bazar da ita muna cikin tashin hankali na riga na san da wannan abu wannan kan yana da hadarin gaske kuma barin sa unguwan nan ya komai wahala ai ba na tunanin akwai wata kasada da ban taba shigan ta ba ka tane dan gari a tsare ne muddin wannan harkallan ta tashi kar ka taba nuna ka sani Ƙwarai kalle ne da kyau. Idan ba da sai na san an cici. Ka kiyaye ka duba saboda tsaro ka gane ko? Ba ka Iri. Muna cikin wannan halin. Gaskiya ina cikin tashin hankali. Ka ka ce min wani duhun ne haske ya bulla. Tana kallon duhu kawai ka yi haske. da sharri idan ka aika dawowa za Wanda yarinyar da take yawo kullum a cikin hijabi ita kike bi? Ki aje surar ki namiji ya gani ya kyasa. An na zama abin kyama a cikin gidan nan. Ai maganar ba zan ji ta ba kunnan ki rike uwata. Iyayenki sun ce miki ki je ki gani ne. Ko sun faɗa mata ko ba su faɗa mata ba dai in ta zo din ni za ta gani. kuma ta gani. Jadda ma arfe ki gam. Samilo, Samilo. Kana juro. Samilo mai kaya. a ce ka buɗe wannan sirri idan ni na amshi ta yadda kai wakila ya za ka ji da alama ka manta sarata ko an baka gaya baya za a san me ke faruwa ya ce min akwai tabbacin ya taka kasusuwa ka kafansa kawai zai ya wuce ke dawo cire min sigaretin mun kusa shuka idan kasusuwa hankali na tabbata makarantar da ake tura ta ba karatun take ba zuwa kallon maza take yi ina ba ka koga da ni ba ke kamo kifin nan fa ba amana kenan kai kaga amana kana cikin wannan uban brown din jallabiya ko aljanna da farin kaya ake shiga Samun kiɗa idan ya kai daga naira dubu ɗaya har naira dubu ɗari biyu buga ma. Ah, dubu ɗari biyu gidan banza? Alaja ah, alaja. Biki isa ki ci banza ba. Ba magana kike yi? Magana. Ke ba da lebur. DPO. Ba ɗan sanda ba ki ɗauko ƙiƙam. Ba ki da gaskiya a wannan gaskiya. Wallahi na bugu. Tunda na riga na ga kai ma an ba kaza. Full option. Thirteen glass. Na rantse ta sarkin da ya halicci annabi. Ni zan yi maganin ku. Officer. Harbi ne za ka yi. I will deal with you. Hey Muhammad! so ina son magana da kai. Ni fa bana son kina sani sun ƴan maza. Da uwar menene kai? Na rantsa da girman Allah anan ne fa za mu sako ta yanzu. A'a kawai mi zaman ma fa ne. Shiga gurin ta a hargitsa bane. Cikin ma mun shiga hargitsa shi. Zina. Ki gane ni ba? Dan takarda ne ba. daga ina kike daga daga daga daga daga wajen dan takarda ko kawai kan ja ka wuce ko kuma in tara maka jama'a zina kan baki san dole anya ko babu wani abu a ƙasa kuwa ni fatin da na ce miki ban san shi ba ban san shi ba sunana bele to wani yare ciki ba na. ya zancen zanuka masu kiri. In dai zane ya fito daga hannuna ka san baka da matsala. Komai talaucin je ai zaki ba zai ci ciyawa ba mai gida. Daga yin abu so daya abin da aka saba ko da yaushe. To inda ma zan dan ji muryar ta. Kai da zaka ji abin da ya fi murya. Wannan suman na nawa kenan. Wannan shine na goma. Allah Na magana ki ne? A'a. Ku yi fiye da haka ma.